Gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta ce ta aika da takardun jan kunnuwa ga dukkanin malamai masu gudanar da tafsirai a lokacin azumin watan Ramadan. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne bisa la'akari da yadda yanayin tsaro yake a ƙasar, tare da tabbatar da cewa masu tafsiran ba su kalaman harzuka jama'a, tare da kaucewa sanya siyasa a cikin tafsiran da za su gabatar. Kwamishinan kula da ma'aikatar harkokin addinai ta jihar Niger, Alhaji Shehu Haruna ya ce sun raba takardun ta hanyar masarautu guda takwas da ke fadin jihar Niger. Na farko dai gwamnati ta aika sakula ga dukkan Emirates guda takwas da muke su, masarautu guda takwas da muke su, cewa su kira hakimansu su ba su wannan sakula cewa idan malam yanzu wa'azi bayan zage-zage domin ganin yanayin da ƙasar take ciki. Sai da zaman lafiya za a samu ma yin ibada, in ba zaman lafiya ibada ma ba ta yi wa. Akwai doka ne da ta tsara irin wa'azin da malami zai yi ne a nan Niger. A ba dokan nan, amma mun dai ce duk malamin wani da zai wa'azi ya koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai jawo ra'ayin mutane da zage-zage ba da shankali ba su ma dai malaman sun ce sun shirya don gudanar da tafsiran a cikin watan na Ramadan domin kuwa har sun gudanar da tarukan tattauna irin bayanan da za su yi a lokacin tafsiran sunana Umar Faruk eh, sakatare na majalisar limaman jihar Niger eh, mai tafsiri eh, duk wani almajiri da kuma manyan malamai da mu almajirai ko kowa dai ya riga ya yi nazari ya duba abin da Allah ya sauka mu na ilimi na tafsiri da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gurgudun iko mun zauna mun taruka daban da mun tattauna a sakankanin mu da juna mun tuntuba wa juna mun tunatar da juna yanda za a gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma sunan Sheikh Jibrin Imam Imam Dusun Kura eh, mai tafsiri sai dai almajiri ne saboda haka tattalin da muka yi masa Allah dai ya ba mu zaman lafiya Ah, Muhammad Ali Isa limamin masallacin midwifery na Juma. Eh, ba yadda za a yi azumi ya zo mu musamman imam forum ban zauna mun tattauna abin da ya kamata mu yi ba sannan abun da ya kamata ga bakin malaman da ake turowa daga wurare daban-daban su yi ba da gaya musu yanayin ƙasa da yadda muke son zaman lafiyan da Allah kowa idan zai yi tafsiri ya yi tafsiri ta yadda zaman lafiyan mu zai ci gaba ba ya koma zuwa baya ba. A halin da ake ciki dai a wani mataki na sauƙaƙa ma al'umma a cikin watan na Ramadan gwamnatin jihar Niger ta ƙaddamar da sayar da abinci a cikin farashi mai sauƙi a jihar in ji gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu biyu a lokacin ƙaddamar da sai da abincin. Shinkafa mai kilo ashirin da biyar za a sai da shi dubu uku da ɗari biyar. An rage 1,500 kenan? Gwamnatin jihar dai ta ja kunnen jami'an kula da sayar da wannan abinci domin gudun karkatar da shi zuwa ga 'yan kasuwa masu sayarwa da tsada. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.